hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da shekara dubu da ɗari hudu da talatin da ɗaya daidai da ishirin da biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma za mu gabatar da bayani kashi na farko game da hadisi na bakwai na littafin arba'un hadis littafin al'imamin nawawi insha Allah عن أبي رقية تميم بن أوس الداري an karɓo wannan hadisin daga abu ruqayya tamimu dari sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce addinin nasiha shi addinin nasiha ce النبي صلى الله عليه وسلم يتي الدين النصيحة الدين نصيحة قلنا لمن سمك تنبيع النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة دواء قال سيدنا الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي لله addini nasiha ce ga Allah wa likitabihi kuma da littafinsa wa li rasulihi da manzonsa ولأئمة المسلمين نصيحة تيغا شوغبان للمسلمين وعامتهم لكم السوء رواه مسلم الإمام مسلم يروي حديثا حديث تكون صحيح مسلم حديث له سنة بيار ابن حجر الأسقلاني فلكافر الإصابة في تمييز الصحابة littafin da ya rubuta saboda tarihin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a mujallar na shafi na 272 da kuma ibnu abdul barri littafin sa na tarihi mai suna al-isti'ab fi tamyiz sahaba shi ma wannan littafi ne na tarihin sahabban manzon Allah al-isti'ab mujallar na farko shafi na 295 yace wanda ya ruwaito hadisin nan tamimu dari da ake kiransa tamimu bin ausin dari yukna aba ruqayya an masa alkunya da cewa baban ruqayya binnatin lahu tusamma ruqayyata lam lahu ghayruha albarkacin wata yarsa ce da ake kira ruqayya ita kadai ya haifa a duniya don haka yasa ake masa alkunya da wannan yarinya bai samu haihuwa ba illa wannan yarinya da ake ce ruqayya don haka yasa ake masa alkunya da ita abu ruqayya asalinsa kirista ne mutumin filistin tamimu dari sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kana nasraniyan wa kana islamuhu fi sanati 9 min al-hijra ya bar filistin ya kama hanya ya taho madina ya samu annabi muhammad a shekara ta tara ya karbi addinin musulunci tamimu dari mutumin kasar sham a lokacin da ya taho wa musulunta akwai wani hadisin da ibn majah ya rawaito hadisin abu Sa'idu al-khudri abu Sa'idu al-khudri yake cewa أول من أسرج من أسرج في المساجد تميم الداري أبو سعيد الخدري yana cikin matasa matasan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana ba da labari ya ce mutum na farko da ya kunna fitina ya sa a masallaci shine tamimu bari a tarihin musulunci a hadisi yana cikin littafin ibnu majah ya ce hamala tamimu dari min ash-sham ila al-madina qanadila wa zaitan lokacin da ya yi nufin zuwa madina tun daga ƙasar sham yankin filistin sai ya taho da kyandaransa da fitila da mai falamman ta idan madina lokacin da tamimu dari ya iso garin madina wa faɗa zalika lailatar juma'a ya taho ranar alhamis da daddare wato daren juma'a kenan wannan dare ya iso madina fa'amara gulaman yuqalu lahu abul buzad akwai wani bawa da ake kiransa abul ya ce masa ga waɗannan sandura da na zo da su da fitilar nan ka rataya su cikin masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya rataya waɗannan kyandira ya sanya fitilar nan a masallacin manzon allah falamma garabat shamsu lokacin da rana ta buya amara abal buzadi fa akhrajaha sai ya ce ma wannan bawan to yanzu ka je ka kunna fitilun nan wa kharaja rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin gida ta idza huwa biha tazhar sai ga masallacin sa na haske fa qala sai yace man fa'ala hadha waye wanda ya aikata wannan aiki waye kunna fitilun cikin masallacin nan qalu sahabbai suka ce da dariya rasulullah فقال سي النبي يتي مسا نورت الإسلام نور الله عليك في الدنيا والآخرة ka haskaka musulunci kai ma Allah ya haskaka ka a duniya da kiyama wannan shi yake nuna cewa hidimar masallaci tana da kima a wajen annabi Muhammad tunda har ka haskaka masallaci to kai ma Allah ya haskaka maka a nan duniya da kuma lahira domin malamai suna cewa aljaza'u min jinsi al'amal za ka samu sakayya ne a lahira daidai da irin aikin da ka gabatar a duniya idan ka haskaka masallaci Allah ya haskaka maka gidan aljanna idan ka gina masallaci Allah ya gina maka gida a cikin aljanna yanda kai aiki haka na kake samu sakayya annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa amma innahu law kanat li ibnatun la zawwajtukaha ba dai a ce akwai wata saurar budurwa da nake da ita cikin ‘ya'yana da a ce akwai wadda ban aurar ba da na auren maka ita kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji daɗin abin da ya aikata ba dai a ce akwai wata yarinya guda da ta saura ban mata aure ba to da kuwa na baka sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suna zaune suna ji suna da fahimta suna da ƙarfin fahimta me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ne sha'awar ya ba ma tamimu dari auren yarsa saboda mutumin kirki ne wannan ishara ce annabi ke yi da sahabbai kamar hannunsa mai sanda to ku da kuke zaune kuke jin maganar nan da dai kuna da hankali za ku gane wanda ya fi cancanta a bashi aure shine mutumin da ke haskaka masallacin manzon Allah to haka nan take ko lausal bilul harisi sai yace ni ibnatu ya rasulullah dama annabi ya yi hannunka mai sanda ne sun kuma gane annabi sallallahu alaihi wasallam yace da a ce ina da ya da na baka ai annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da ya me yasa ya faɗi maganar a fili kowa ya ji kamar yana nufin in cikin ku akwai mai ya to kai ba mu wannan to sai kuwa gadi naufal bin al-harith sai yace li ibnatu ya rasulullah musamman mughirah bint nawfal ina da budurwa da ake kiranta al-mughira bint nawfal al-mughira suna ne da larabawa suke sawa mata kuma suna sawa maza don haka za ka samu al maza cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma akwai al mace yace ina da ɗaya da ake kiranta al-mughira faf'al biha ma aratta ya rasulullah wannan budurwar tawa na miƙa ta gare ka ka aikata abin da kai nufi ne da dai a ce kana da ƴata ka fa an kahafu iyaha sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu tamimu dari auren wannan budurwa da ita ce suka haife ruqayya yace ake ake masa alkunya da ita wannan hadisi yana cikin riwaya ta ibnu majah amma muhammad nasiruddin al-albani ya ce hadisin yana da rauni ka duba da'ifu sunan da'ifu sunan ibn majah hadisi na 767 haka nan kuma a littafin sa as-samarul duk da haka akwai hadisi babu shakka wanda ya inganta hadisai da dama waɗanda suke nuna kamalan kamilu dari a cikin sahabban annabi muhammad ya ruwaito hadisai da dama duk da shi ke ibn ke ibn a littafin sharhansa littafin da ya yi ma al-arba'un an-nawawiyya sharha yake cewa tamimud dari bai ruwaito wani hadisi ba in banda wannan to nan take malamai sun yi rabbi babu shakka tamimud dari ya ruwaito hadisai da dama daga cikinsu akwai hadisin addajjal babu wani ɗan adam cikin sahabban manzon Allah wanda Allah ya nuna masa dujan da ransa in ban da kabirin gari wanda hadisi yana da tsawon gaske ya rubuto hadisai ingantattu waɗanda sun kai kamar guda takwas daga cikin abin da ke gwada falalansa kaga dai ya musulunta hijiran manzon Allah na da shekaru tara ya musulunta hijira tana da shekara tara kenan saurawa annabi sallallahu alaihi wasallama shekaru biyu da bar duniya ya musulunta amma kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya tamimu dari ya haddace alqur'ani a shekara biyu sannan in kana maganar waɗanda suke kwana ibada to ka sanya tamimu dari a cikin su malaman hadisi sun yi bayani falalansa suke cewa yana cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waɗanda aka ba da labari cewa kaɗan kawai cikin dare suke kwanciya su yi bacci kwana suke suna ibada tamimu dari Allah ki kara masa yarda daga cikin hadisai waɗanda suka inganta game da tamimu dari akwai wanda al Malik ya rawaito a cikin al-Muwatta duba littafin hadisi na alimam Malik da ake kiransa Muwatta al-imamu malik da kansa ya rubuto wannan hadisin yana ba da labari labarin as-sa'id bin yazid as-sa'id bin yazid tabi'i ne idan aka ce tabi'i ana nufin yi zamani da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace amara Umar ibn al-Khattab Ubayy ibn Ka'b wa Tamim al-Dari an yaquma lin-nas bi 11 raka'a lokacin da sayyidina umar a zamaninsa lokacin yana halifanci ya sake raya sunnar manzon Allah na qiyamul dai qiyamul ramadan sannan tarawih lokacin da ya haɗa sahabban annabi Muhammad da sauran musulmai ya ce ya kamata a samu limamin da zai rika jagorantar mutane nafin ilin tarawih sai ya zaɓi limamai guda biyu limamin na farko shine ubangiji ne ka'ab kowa ya san ilimin ubayi bin ka'ab daga cikin sahabban annabi muhammad sannan ya zaɓi tamimu dari ya ce ko waɗannan mutane guda biyu ko za ku limanci jama'a a sallar tarawih as-sa'ib bin yazid yana ba da labari yace sayyidina umar yace musu ku limanci jama'a a nafilu da ake kiyamu ramadan sannan yace musu limancin da za su yi kada su wuce adadin raka'a goma sha ɗaya wannan hadisi yana cikin littafin muwatta ko da shi ke an samu hadisi riwaya ta abdurraza da ke cikin littafin sa al inda aka samu kukuren nafazi ake nuna cewa suna limancin adadin raka'o'i har 21 wannan kuskure aka samu ta tashin waɗanda suka rawaito hadisin abin da ya inganta shi ne sayyidina umar ya umarce su su ringa yin raka'a goma sha ɗaya a cikin dare yace wa kad kana al-qari'u yaqra'u bil mi'in mai karatu bi ma'ana ubay bin ka'ab ko tamimu da dari dayan su in ya tashi limanci baya karanta surori masu masu adadin aya goma ko ishirin ko ɗari sai surori da ke da ayoyi ɗaruruka hatta kunna na'tamidu ala al ismi min qiyam saboda daɗewa da ake yi a tsaye ana kiyamun layin har dogara muke da sanda saboda gajiya in ji a sa'il biyu ya ce kaga wannan shi ke gwada siffar sallah ta tarawih so ake a daɗe ana yin ta saboda daɗewan da suke yi ya ce dogara muke da sanda wa ma kunna nan sarifu illa fi hududil fadl ba ma barin masallaci sai kusan kefowar alfijir kwana ake ana sallah zamanin sayyidina umar kaga wannan yana gwada maka falalan tamimu dari sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi dai yana cikin waɗanda suka musulunta a ƙarshe a ƙarshen wato bi ma'ana rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma kuma Allah madaukaki ya ba shi himma ya samu daman haddan alƙur'ani to wannan hadisi da muke karantawa hadisi al’arba’una fiye wai al’imamu muslim ne kaɗai ya ruwaito shi ba kamar yadda al’imamu muslim ya ruwaito hadisin haka nan al’imamu ahmad bin hamdan ya ruwaito shi a cikin al-musnad mujallar na hudu shafi na ɗari da biyu al’imam abu dawud ya ruwaito shi a cikin sunan kitabul adab babu nasiha hadisi na dubu hudu da ɗari tara da arba'in da hudu al’imam nasa'i ya ruwaito shi a cikin as-sunan kitabul bi'a babu nasiha lil imam sannan al'imam abubakar abdullahi bin zubair humaydi wanda ya shahara da suna al-humaydi yana da littafinsa al-musnad ya ruwaito wannan hadisin hadisi na 837 sannan muhammad bin nasar al-marwazi a littafinsa ta'zimu qadri salat ya kawo hadisin da ibnu khuzaima a littafinsa da ake kira kitabu siyasa sannan ka duba umdatul qari littafin al-hafiz al-aini mujallal na farkon shafi na 321 da al-imam abu awana a littafin sa al-musnad mujallal na farkon shafi na 36 da al-imam at-tabarani a cikin littafin sa al-mu'jam al-kabir hadisi na 2260 da ibn hibban al-busti a littafin sa rawdatul uqala shafi na 149 da kuma al-imam al-baihaqi littafi da ake kira kitabul adab hadisi na 226 al-imam al-bukhari ya kawo hadisin nan na tamimu dari addinin masiha a cikin sahihin bukhari amma kuma ya kawo shi babu isnadi sai ya sa shi mu'allakan kaduna kitabul iman babu addinin masiha jirgi na farko shafi na 137 don haka yasa da aka kawo hadisi sai aka ce rawahu muslim al-imam ya rawaito kaga zaka ce kenan al-Imam al-Bukhari bai ruwaito ba ko ba al bukhari ya kawo shi in ka duba sahihul Bukhari kitabul iman a farkon sahihul Bukhari zaka ga hadisin amma shi al-Imam al-Bukhari bai kawo shi da isnadi ba sai ya kawo shi a rataye mu'allaqan babu dinin nasiha me yasa al-Imam bukhari bai rawaito hadisin tamimu dari din nan addinin masiha da al-isnad ba sai ya kawo shi mu'allakan ka duba fathul bari mujallar na farko shafi na 137 ibn hajar al-asqalani yace wannan hadisin addinin nasiha lam yukhrijhu musnadan fil kitab babu shakka al-imam al-bukhari bai fitar da hadisin da isnadi ba a cikin sahihul bukhari al-imam bukhari bai kawo shi da isnadi ba me yasa li kaunihi ala ghairi shartihi saboda kowane malamin hadisi da irin sharaɗin da yake da shi kafin ya karbi hadisi al bukhari yana da sharuɗansa idan wannan hadisi ya cika waɗannan sharuɗa sun zan rubuta shi a littafi na. imam al-bukhari sharuɗansa na karban hadisi ba su cika ba game da wannan hadisi na tamimu dari ba kuma yana nuna cewa hadisin bai inganta bane la illa dai bai kai darajar da zai sa shi a cikin sahihul bukhari ba saboda sahihul bukhari yana da wata daraja ta musamman wato yana da wata martaba da al-imam bukhari ya aje wannan littafin saboda haka ba kowane hadisi yake sawa a cikin shi ba amma dan ya gada maka ya karbi hadisin illa dai kawai bai cika sharuɗan saka shi a sahihul bukhari ba shine sai ya rataya shi a cikin sahihul bukhari yake kawo masa isnadi dan ya nuna maka isnadin nan bai cika sharuɗa na ba amma fa hadisin ya inganta domin da bai inganta ba da bai kawo shi ba ka duba fathul bari mujallal na farko shafi na 137 sannan ba tamimu dari ne kadai ya rawaito hadisin nan addinin nasiha ba sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka rawaito wannan hadisin addinin nasiha sahabbai guda biyar ne ganin dinga tamimu bari sannan akwai abdullahi bin umar akwai abu huraira akwai sauban sannan akwai abdullahi bin abbas waɗannan sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan su sun rawaito hadisin nan daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya ce addinin nasiha in kana neman tsari ibn abbasin sai ka koma littafin al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Musnad mujallad na farko shafi na 350 sannan al-Imam bukhari da yake kawo hadisin addinin nasiha da isnadi a cikin sahihul bukhari ya kawo hadisin addinin nasiha riwaya ta abdullahi bin abbas amma fa a cikin littafin da ake kira a tarihul kabir al-imam al-bukhari yana da littafin da ake kira a tarihul kabir akwai a tarihul sabir in ka duba mujallar na shida shafi na 461 ya ruwaito wannan hadisin addinin masiha. amma kuma ba riwaya ta tamimu dari Abdullah bin Abbas Allah ya tsara musu warda tariqu Abi Huraira in kana neman riwaya ta uh, Abu Huraira sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan riwaya ta cikin sunan Tirmidhi babu birri wasila in kana da sunan tirmidhi ka bude kitabul birri was sila babu ma a fil nasiha hadisi na shida za ka ga hadisi addinin nasiha waye rawaito hadisin ba nuna dari ba abu huraira sahabin annabi muhammad hanyar tashi ta samu riwaya ta al-imam da wasu malamai na sunna da dama sannan akwai kuma hanya ta saudan ita ma al-imam bukhari ya kawo ta a cikin at-tarikh kabir mujallal shi da shafin 461 don haka yasa malamai suke cewa wannan hadisin addinin nasiha shi nasiha ce inda annabi muhammad wannan maganar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa addini nasiha ce hadisin nan ya kai haddi na at-tawatur hadisi ne mutawatir yadda al'allamatu Muhammad bin Ja'far al-Kattani yake faɗa Allah ya masa rahama a wani littafi da ake kira Nazmul Mutanasir shafi na sittin. yana cewa ahadithu badlun nasihati lil a'imma wa ghairihim min al-muslimina mutawatira wannan hadisin da kaji ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addini nasiha ce hadisin nan ya kai haddi na at-tawatur hadisi ne mutawatir don haka ƙaryata wannan hadisin yana kusa da darajar ƙaryata ayar Alƙur'ani. idan aka ce ma hadisi ne to mutumin da ya iya ƙaryata wannan hadisin wallahi zai iya ƙaryata ayar Allah Allah shi kare mu hadisin ya taho da riwaya daban-daban kamar yadda an samu kuma sigogi daban-daban daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu yawa wannan yadda ya taho da wannan tsari na addinin nasiha mun ce sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum biyar suka kawo ga Tamimu Dari sannan ga Abdullahi bin Umar ga Abu Huraira ga Sauban sannan ga Abdullahi bin abba. to akwai kuma wasu hadisai da suka zo da tsari daban amma dai suna magana akan cewa addini nasiha ne riwaya جرير بن Abdullahi الله Akwai أقول حذيفة بن اليمان أنس بن Abu أبو أمامة Abu أبو أيوب waɗannan sahabban gaba ɗayansu sun ruwaito hadisai da dama waɗanda suke nuna muhimmancin nasiha a addinin musulunci sannan kowanne riwaya ta tamimu bari wacce take cikin sahihu muslim ta taho da siga daban-daban kaga dai a yadda muka karanta a nan addinin nasiha in ji annabi muhammad addini nasiha ce wata riwayar kuma kalimu dari ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam sau uku yana faɗin wannan kalma addinin nasiha addinin nasiha addinin nasiha ku duba sahihu muslim kitabul iman a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna dinan nasiha inna dinan nasiha inna dinan nasiha sau uku wata riwayar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace innama dinun nasiha innama dinun nasiha innama dinun nasiha limadha karraraha annabi sallallahu alaihi wasallam innama karraraha lil ihtimam biha وليرشد العباد الى ان الدين كله منحصر في النصيحه me yasa annabi ya dinga maimaita wannan kalma yana cewa addini nasiha ce addini nasiha ce addini nasiha ce ko kuwa innama dinu ya kawo alhasr anan addini kawai annabi yace nasiha addini kawai nasiha sai dai faɗa sau uku sannan masa liman ya rasulullah ga wa me yasa manzon Allah ya maimaita wannan kalma sau uku saboda ya nuna wa sahabbai muhimmancin nasiha a addinin musulunci bari mu fatul bari mujallar da farko shafi na tamanin da tara ibn hajar yace hadal hadith min al ahadith allati qila fiha innaha ahadu arba'id din wa mimman addahu fiha imam muhammad bin aslam al-tusi wannan hadisin yana daga cikin hadisan da ake cewa shi kaɗai ya ɗauki kwata na musulunci wannan hadisin addinin masiha. wannan hadisi wannan kalmar da ta fito daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa addini nasiha ce wannan kalma ita kadai in ka kasa addinin musulunci kashi hudu kalmar ta dauki kashi guda daga cikin waɗanda suka faɗi wannan magana akwai wani fitaccen malami a tarihin musulunci da ake kiransa al imam Muhammad bin Aslam al-Tusi inji Ibn Hajar al-Asqalani a ah, shi kuma al-imamu Nawawi a ƙarƙashin sharhin wannan hadisin tunda riwaya ce ta al-Imam Muslim ka duba sharhu sahih Muslim juz'i na biyu shafi na 37 al-Imam an-Nawawi yace hada hadisin azim sha'ani wannan hadisin sha'aninsa yana da girma al'amarinsa yana da girma wa alaihi madarul islam gudanar musulunci a kansa yake da ma'ana musulunci yana gudana ne akan wannan hadisi sai al'imamin imam an-nawawi yace wa amma ma qalahu jama'atun min al-ulama annahu ahadu arba'il islam an ce wasu malamai da dama daga cikin fitattun malamai a tarihin musulunci sun ce wannan hadisin ya ɗauki kwata na musulunci gaba ɗaya sai al-imam an-nawawi yace a'a ba haka bane ana ki fahimta falaita kama qaluhu ba kamar yadda suka faɗa bane al-imam an-nawawi yace bal al-madaru ala haza wahdahu musulunci gaba daya akan addinin nasiha yake ba wai magana sai an kashe musulunci kashi hudu suna ɗauki kashi guda shike darajar addinin nasiha ba yace gaba daya musuluncin yana kan an nasiha ga waɗannan kalloli guda biyu ka ɗauka ma addinin nasiha darajarsa tana daidai da kwata na musulunci kaga ashe hadisi yana buƙatar sharha mai tsawo bare kuma a ɗauki maganar al-Imam an-Nawawi da yake cewa al-madaru ala hadha wahdahu musulunci gaba ɗaya yana gudana ne akan wannan hadisi shi kadai addinin nasiha a shi ke nan akwai buƙatar a rubuta littafi ka cokam akan wannan hadisi na na tamimin tari Allah shi gara masa yarda don haka yasa aka samu malamai da yawa waɗanda suka rubuta littafai akan wannan hadisin wallahi daga cikin su akwai wani malami da ake kiransa Muhammad Abu Su'aili littafinsa sunan shi fiqhun nasiha wato ita nasihar kanta tana ma bukatar fiqhu don haka sai ya mata littafi guda muhimmi fiqhu ne amma fiqhu baya karantar da kai alwala sallah a'a yana karantar da kai an-nasiha a sunnar annabi Muhammad don haka magana tana da girma abinda ya kai an rubuta littafi za mu kawo wasu matsaloli muhimmai da suke karkashin wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam insha Allah mas'ala ta farko Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace addinin nasiha addinin nasiha ce kai fa kalatin nasiha su hiya addini ya aka yi addini ya zama shi ne nasiha ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi da wannan magana malamai suna cewa sannan nabi sallallahu alaihi wa sallam nasiha ta jinna وعبر بها عن الدين مع أن تكاليف الدين كثيرة وليست محصورة في النص وحده annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addini gaba ɗaya nasiha ce ko da shike ai addinin musulunci yana da wasu ayyuka da yawa ba nasiha kaɗai ba ko ba nasiha kaɗai ce addini ba amma me yasa annabi bai ambaci sauran ayyukan da musulunci ya kunsa ba sai yake addini gaba ɗayansa nasiha ne me yasa wannan tambaya ibn hajar ya amsa ta a cikin fathul bari mujallar na farko shafi na 138 yake yahtamil an yuhmal mubalaga ana ɗaukar wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan darajar nasiha a addinin sa saboda ya tsananta bayani game da martaban nasiha ne yake nuna masa habbai gaba ɗaya ma addinin nasiha ce ai ma'zam addinin nasiha kamar qila yana daidai da wasu hadisai kamar guda biyu da suka tabbata daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhajju arafa manzon Allah ya ce aikin hajji baki ɗayansa arfa ne kaga in kasance ce wannan sallah alhajju arafa aikin hajji baki ɗayan sa arfa sannan ka kwatanta da kalmar addinin nasiha addini baki ɗayan sa nasiha ce kaga suna daidai wa daida daraja su guda ma anas su daya wannan hadisi na alhajju arafa al-imam abu dawud ya rawaito shi hadisi na 1949 al-imam at-tirmidhi ya kawo shi a kitabul hajj hadisi na 1975 al-imam an-nasa'i ya kawo cikin manasikul hajj hadisi na dubu uku da goma sha shida ibn majah ya kawo cikin al hadisi na dubu uku da goma sha biyar wannan hadisin alhajju arafa yana daidai da kalmar da annabi sallallahu alaihi ya faɗa yake cewa addinin nasiha sai na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annadmu tauba nadama waɗannan kalmomin guda uku suna martaba ɗaya addinin nasiha haji arfani nadama tuba kaga in ka duba ma'aunin su guda annabi sallallahu alaihi wasallam yace annadmu tauba nadama tuba kuma hadisi ne wanda ya inganta ka duba sahihu sunan ibn maja hadisi na tara. me ake nufi da waɗannan maganganu hajji arfani nadama tuba addini nasiha ne ibn hajar ce ai ar-ruknul a'zam fil hajj ba wai ana nufin aikin haji gaba daya zuwa kawai ake a tsaya a arfa ba ba abin da manzon Allah yake nufi ba kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma yake cewa hajji arfa ne saboda ya nuna wa sahabbai muhimmancin tsayuwan arfa a cikin ayyukan haji ba wai yana nuna tsayuwan arfa shine kadai aikin haji ba amma saboda a gwada maka muhimmancin tsayuwan arfa shi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hajji arfa ne kamar yana nuna duka wani aiki na haji nafila ne a bayan arfa wanda ya rasa arfa shi ya rasa haji amma duk wani aiki da ka rasa cikin ayyukan haji akwai wanda za ka gyara banda tsayuwan arfa wanda ya rasa tsayuwan arfa ya rasa haji kaga shi ne ibn hajar yake cewa a shi kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam yace addinin nasiha addini nasiha ce ba wai yana nufin iyakan aikin addini shine nasiha ba yana nufin daga cikin ayyukan da addinin musulunci ya kunsa babu aikin da yake da darajar annasiha kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da alhajj arafa ba wai yana nufin babu wani aikin da ake yi idan an tafi haji sai tsayuwar arfa ba akwai wasu ayyuka amma tsayuwar arfa ita ce aiki mafi girma ga alhaji wajen ibn hajar al-asqalani yace wa ruknul a'zam fi tauba huwa an-nadm in ka dawo ɗaya magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam wacce annabi ke cewa an-nadm tauba nadama tuba ce ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi manzon Allah yana nufin fi الأعظم في التوبة هو ita إذا tana da rukunai. tuba tana da rukunai akwai ayyuka da zaka hada kafin a ce ka ta inganta daga cikin ayyukan nan akwai nadama wanda ko mai ahlar ya kawo ko nadama da take cikin zuciyar dan adam mutum ya rika da na sani ya rika jin zafi in ya tuna na taba saba ma Allah sai wannan tunanin ya bata masa rai ba zai ji daɗi ba wannan tunani shi ake ce nadama kayi da na sani wanda shi ake cewa nadama to daga cikin sharuɗan tuba kafin Allah ya karɓi tuban bawa sai an samu zuciyar bawa ta ɗauki nadama shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai daga cikin rukunin tuba babu rukunin da ya kai na nadama domin duk sauran rukunan ana gyara su banda wannan da za ka shekara ɗari kana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah matuƙar zuciyarka ba ta yi nadaman saba ma Allah da kai ba to banka bai inganta ba saboda wannan shi shine rukuni mafi girma kaga kenan yana daidai da kalmar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhajju arafa yana daidai da kalmar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa addinin nasiha sai yace hunaka hasrun haqiqi wa hasrun idafi kada dai ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya killace ayyukan addini gaba ɗaya ya takaita su akan annasiya ka ɗauka iyakar ayyukan da addinin musulunci ya kunsa kenan akwai abin da ake ce ma alhasru shine killace magana a killace magana shine ake cewa alhasru alhasru din yana zuwa kashi biyu akwai alhasrul haqiqi killace magana na haƙiƙa akwai alhasrul idafi killace magana al-idafa wato wanda ya zamanto ba shine na hakika ba an dai jingina ne gare shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-hajj arafa aikin hajji arafa ne karka dauka wannan al-hasr din hakiki ne bal huwa idafi karka dauka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaita ayyukan haji ya tsaye da su akan arfa karka dauka wannan aiki na tsayuwar arfa shine kadai aikin haji la ba alhasarul haƙiƙi ba ne da a ce alhasarul haƙiƙi ne to babu sauran aiki kuma in mutum tafi aikin hajji illa kawai ya wuce tsayuwar arfa amma alhasarul idafi yaya za mu gane alhasarul haƙiƙi shine wanda ya taho da lafazi wanda ke kone samuwar wani aiki illa wannan shi nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo wani lafazi da yake nuna sauran ayyuka a musulunci ba su da tasiri sai nasiha ba illa dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama ai al'amari na nasiha yake nuna cewa shine ma kansa addini <clears throat> misalin da ke gwada maka alhasrul haqiqi shine kamar ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ta kore sai ka ce illallah wanda shi ake cewa al-hasrul sai da aka kore komai sannan sai aka taƙaita bautar ga Allah shi kai dan haka kenan babu kuma wani wanda za a bauta masa ibadar ta inganta in ba Allah ba me yasa saboda an samu annafiyu awwalan qabla al-isbat la ilaha sai da aka kore komai cikin babu wasu abubuwan bauta sannan sai Allah ya illallah sai dai Allah kaga illallah din nan al-hasr ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaita ibadar ga Allah shi dai don haka in mutum ya bauta ma wani abu wanda ba Allah ba ibadar banza ce me yasa saboda wannan al-hasr haqiqi amma idan aka ce addinin nasiha al-hasr ne addinin nasiha ce ba wa ana nufin babu wani aiki a addini sai dai nasiha ba tunda bai zo da wata kalma da take kore wani aikin ba da a ce an samu wata kalma wani lafazi da yake kore wani aiki shi ma sai zama al haqiqi amma ba a samu ba don haka yana matsayin al-hasrul Allah shi samu gani annabi sallallahu alaihi wasallam yace addinin nasiha alhajju arafa sannan yace an-nadmu tawba me yasa ya faɗi haka saboda ya girmama al'amarin wato aikin haji da kuma al'amari na nadama eh, a cikin rukunan tuba da kuma al'amari na nasiha daga cikin ayyukan da addinin musulunci ya kunsa in ka lura za ka fahimta ashe kenan nasiha tana da wani girma tana da wata martaba mai girma a karantar wa musulunci don haka yasa waɗanda suka ɗauki wannan aikin su ne annabawan Allah saboda darajar annasiha a cikin addinin Allah shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce al-islamu nasiha ba yace addinin nasiha ba wai nashi shi kadai ba addinin in na Allah ne to nasiha ce sai aka ce addinin kuwa ashe addinin musulunci ya daɗe tun kafin zuwan annabi muhammad tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addini yana nan ah, Allah madaukaki ya tabbatar mana da cewa musulunci addini ne guda inna ad-dina inda Allah islam dan haka in ka koma suratul a'raf ka ɗauko tarihin annabi nuhu wanda ya tabbata shine farkon manzannin Allah aya ta 62 annabi nuhu yake cewa mutanansa qala yake cewa Allah yake bada labarin sai yace qala al mala'u min qawlihi inna lanaraka fi dalalin mubin qala ya qawmi laysa bi dalala بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ma la ta'lamun kaga ya dace da maganar manzon Allah addinin nasiha addini ki ɗaya tun farkon duniya har zuwa ƙarshen ta har zuwa ƙarshen addini ya jini ne akan nasiha sai ga ayar alqur'ani da take mana magana akan manzon Allah na farko shine annabi nuhu ana ba mu labari irin jabar mai yadda yayi qala al-mala'u min qaumihi man ya shugabanni na jama'an annabi nuhu suke cewa inna lanaraka fi dalalin mubin ya nuhu muna ganin kana cikin wata ƙasa mabayyaniya kana cikin bata mabayyaniya kana sai yake ya kawo laisa bi ya ku jama'a ta babu bata tare da ni walakin ni rasulun min rabbil alamin ni manzo ne daga Allah ubangijin kai. ni manzo ne na taho gare ku daga wajen Allah uballigukum risalati rabbi na taho ne saboda in isar muku da sakonnin Allah mahalicci na ku to sakonnin Allah an ya kunshi komai ko a matsayin cewa an sahu ku kuma umuku nasiha shin nasiha ba ta cikin sakonnin Allah me yasa ya ware ta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ita kanta ita ce addini don haka yasa ya ware ta daga cikin sakonnin Allah don Allah ya bayyana mana darajar nasiha a addinin musulunci yace musu wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun kuma ina sanin al'amura daga Allah ilimin da nake da shi game da Allah ku ba ku da shi in ji annabi Nuhu alaihi salam haka nan annabi Hudu alaihi salam shi ma Allah ya bamu labarin sa a suratul a'raf wa ila adin akahum huda qala ya qaumi قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصف أمين بما أن منه كذبا Allah madaukaki ya bamu labarin annabi hudu Allah yake wa ila adin kafin huda mun aiki annabi hudu zuwa ga adawa قال ya ce يا ya اعبدوا الله ما لكم من gairu ya fi jama'a ta ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta wanda ba Allah ba afala tattaqun shin ba ku kiyaye dokokin Allah qala al mala'u alladhina kafaru min qawlihi shugabannin kafirai na jama'a su suke cewa mar illa lana raka fi muna ganin kana cikin wauta wannan wa'azi da kake yi wanta ne wa inna la nadunnuka min al-kazibin kuma muna maka tamanin ma kada cikin makaranta da kake cewa Allah shi ya turo ka kana sai ya kauli ya ku jama'ata laysa bi safahatun babu wanta tare da ni wa'azi da nake muku ba wanta bane walakinni rasulun min rabbil alamin sai dai ni manzo ne daga wajen ubangijin talikai uballighukum risalati rabbi ina isar muku da saƙonnin ubangiji na wa ana lakum nasuhun amin kuma ni mai nasiha ne gare ku mai amana ku riga kun sani ni mai nasiha ne gare ku mai amana in ka dawo tarihin annabi salihu alaihi salam aiban shi ma Allah ya bada labarinsa a suratul a'raf aya ta 79 فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين جاء النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة bayan Allah ya hallaka su fatawalla anhum wa qala yake ce musu ya ku jama'ata laqad ablagtukum risalata rabbi na isar muku da saƙon ubangiji na wa na lakum kuma na muku nasiha walakin la tuhibbuna an-nasihin sai dai ku ta jama'ata ta laqad ablaqtukum risalati rabbi na isar muku da saƙonnin ubangiji na wa na lakum kuma na muku nasiha fa kaifa asa ala qaumi kafirin to ta ya za a yi in ji tausayi in yi ciki saboda Allah ya hallaka dubin kafiri in ji annabi shu'aib Allah shi kare mu kaga annabawan farko ga annabi Nuhu ga annabi Hudu ga annabi Salih ga annabi Shu'aibu waɗannan annabawa duka an ba mu labari aikin da suka yi ita ce nasiha Gare kuma a gangaro babu wani annabin da Allah ya taɓa turo shi illa kana haqqan alaihi an ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum face wajibi ne akan wannan annabin ya nuna wa al'ummarsa duk wani alkhairin da ya sani wajibi ne inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk annabin da Allah ya turo shi a duniya to annabin nan wajibi ne ya nuna wa al'ummarsa dukkan wani alkhairi wanda Allah ya sanar da shi kar ya ɓoye guda ɗaya inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yanhahum an sharri ma ya'lamuhu lahum kuma wajibi ne kan wannan annabin ya hana al'ummarsa su aikata abin da zai zama sharri gare da haka annabawan Allah kaf ba sa ɓoye gaskiya guda ɗaya dukkan wani alkhairi na duniya annabi bai barin duniya sai ya isar da wannan alkhairi ga al'ummarsa dukkan wani sharri annabi bai barin duniya sai ya yi gargaɗi ga al'ummarsa to ga wani sharri kar ku bi wannan hanya in kun bi ta za ta isar da ku ga sharri hadisi ya inganta yana sahihu muslim kitabul imara hadisi da dubu da ɗari takwas da arba'in da hudu don haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya isar da dukkan wani alkhairi ga al'ummarsa kafin ya bar duniya ya kuma yi gargaɗi ga al'ummar sa game da sharri da kuma hanyar da take iya kai mutane zuwa ga sharri shi sa malamai suke cewa al'amari na nasiha yana da girma waɗanda suka fara ɗaukar wannan aiki su ne annabawan Allah to matsala ta biyu da jin girman matsayin nasiha kai kanka kana iya tambaya ina hukuncin ta a addinin musulunci tun daga matsayinta annabi sallallahu alaihi wasallam yace addinin nasiha innama addinin nasiha inna addinan nasiha addini kawai nasiha to ina hukuncin nasiha menene hukuncin nasiha ga musulmi nan ne malamai aka samu sabanin fahimta a tsakaninsu kamar magana ta zan ala salafati aqwalin an samu kauni kamar guda uku na farko annaha fardu aynin nasiha farilla ce tilas ne akan kowane musulmi a duniyar nan wannan ita ce fahimtar ibn hazmi al-zahiri yadda yanzu a wani littafi da ake kira risalatu jami mujalla da mishafi na hamsin da shida wajibi ne akan kowane musulmi fardu aini kowa wajibi ne a kansa musamman saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ballighu anni walau aya ku isar da sakon nan ku isar min da sakon nan ta haka karka ce aikin nasiha ya taƙaita da malami kuskure saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace addinin gaba ɗayan sa nasiha ne قلنا لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم بيان mutum ɗaya da tsira. don haka ibn hazm yake cewa nasiha farilla ce akan kowane musulmi a fahimta ta biyu malamai suna cewa ba wai farilla ce fardu ainin ala kulli muslimin ba bal an nasihatu fardu kifaya nasiha farilla ce babu shakka akan musulmai amma ita wannan farilla farilla ce ta kifaya in dai aka samu wani yana yi to ya ɗauke wannan aiki kan saura wannan ita ce fahimtar mafi yawan malaman sunna ta duba sharhu sahihu muslim littafin al-imam an-nawawi mujallal nabi shafi na 39 farilla ce akan al'umma gaba daya amma idan aka samu wani ya tsaya da wannan aiki na nasiha to ya sauke ma sauran mutane aiki to sai fahimta ta uku inda malamai suke cewa innaha fardun marra wa ukhra nafila tana zama farilla sau ɗaya akan kowa amma in dai ya taba gabatar da nasiha sau guda to ya saukar da wancan illa dai saura kuma nasihar da za ta fito daga bakinsa duka nafila ce ah, wannan yana cikin jami'ul ulum littafin ibn rajab mujallad na farko shafi 220 ah, kuma da za ka ɗauki hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ka auna da maganar ibn hazmi za ka fahimci maganar sa tafi karbi musamman saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace haqqul muslim ala muslim sittun haƙƙin musulmi akan musulmi guda shida ne cike su sai manzon Allah yake cewa wa idza tansahaka fansahlahu idan musulmi yana yin nasihar ka ya buƙaci nasihar ka to wajibi ne kai mai nasiha annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ya nemi nasihar ka kai masa nasiha hadisin al-imam muslim kaga wannan yana nuna cewa ashe nasiha farilla ce akan kowane musulmi wannan fahimtar tafirin jayi Allah ya samu dai matsala ta uku yana da kyau mu bambanta nasiha da cin mutunci akwai abin da ake ce ma cin zarafi akwai abin da ake cewa an-nasiha sun bambanta da yawa mutane suna kuskure wajen nasiha a maimakon su tashi da lada sai su tashi da zunubi akwai bambanci akwai abin da ya bambanta tsakanin nasiha da cin zarafin mutane ah, shi ake kira at bisa wannan dalili ibn rajab al wanda ya rubuta jami'ul ulum ya rubuta wani littafi yana cewa kitabul farqi bainan nasihati wa ta'yir ah, littafin da yake bambanta nasiha da cin zarafin mutane wannan littafin ya kunshi abubuwan da suke nuna maka abin da kake yin nan nasiha ce in ka ta littafin ko za ka gane wa'azin da kake yin nan ko faɗakarwa da kake yi cin kinshin mutane kake ba nasiha ba ce da haka za ka yi ka jama a ranar tashin kiyama ba ka da lada sai zunubi da ka karanta wannan littafi sai akwai sharuɗa na annasiha kamar da muka ce malamai sun rubuta littafai akan kalmar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa addinin nasiha saboda girman wannan magana daga cikin waɗannan littafai akwai wannan littafi na ibn rajab alhambali mai rasuwa shekara 795 da suka wuce ya kai shekara 500 da kamar 40 da mutuwa yanzu Allah ya ji kansa a cikin littafin nasa yake cewa kama shafi'i al-imam shafi'i ya ce man wa'aba akahu sirran faqad nasahahu wa zalahu wanda yayi ma dan uwansa nasiha a boye wanda shi ake cewa yayi nasiha sannan ya yi ma ɗan uwansa kwalliya ya yi masa ado ya cututa masa wa man wa'adahu alaniyatan wanda ya yi ma ɗan uwansa wa'azi a fili a cikin jama'a faqad fadahahu wannan ya kunya kashi ne wa khanahu sannan kuma ya ci amanarsa ah, wannan magana magana ce ta al-Imam Shafi'i cikin malaman farko wanda abu mu'ayyi ya kawo ta a cikin hilyatul awliya mujallal na ɗari na 140 a shi kaga malaman farko sun yi kokarin bambanta mana yadda ita nasiha take yadda za ka yi ka samu lada wani hada yurwa shine ibn rajab yake cewa don haka yasa aka samu wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta duk wanda ya kushe ma dan uwansa saboda wani laifi da ya aikata sai ya kushe mana to ba zai bar duniya ba sai shi ma ya aikata da za ka kushe wa musulmi saboda yana zurin ka ɓata shi ka aibanta shi ka nuna cewa shi ba shi da wayo ba shi da hankali dabara ce ba shi da ita shi yasa ya shiga cikin wannan hanya ta ɓata kai kuma dabara ce da kai shi yasa Allah ya tseratar da kai lokacin da ka ga mutum ya shiga wata hanya ta halaka yana da kyau ka sani kai da ka samu tsira ba dabarar ka bace shari'a ce ta Allah tabaraka wa ta'ala kuma kyauta ce Allah ya maka shi wannan mutumin da ya fada wannan hanya ta halaka kamata ya yi ka tausaya masa kar ka ɗauka dabararsa ce ta sa ya kai da halaka shi ne ibn rajab ya ɗauko wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wanda ya kushe ga dan uwansa saboda wani laifi da yake aikatawa to wanda mutum ba zai bar duniya ba sai ya irin shi don haka babu kyau ka kushe wa mutane akan ayyukan da suke yi wannan hadisin al-imam ya kawo shi cikin kitabu zuhdi hadisi na 2505 hadisin mu'adh bin jabal wanda ya kushe ma wani akan wani laifi da yake aikatawa to ba zai bar duniya ba sai ya aikata irinsa al-imam tirmidhi shi kansa da ya rawaito hadisin ya ce haza hadisin garibin don haka yasa in ka duba littafin ibnu jawzi da ake kiransa al ya saka wannan hadisin a inganta Muhammad Nasiru Dinin Albani ya kawo shi cikin silsilatul ahadisi ba'ifa hadisi na 178 cewa kushe ma wani yana sa mutum ya aikata irin wannan laifi kafin ya mutu wannan hadisin bai inganta daga manzon Allah ba amma haramun ne ka aibanta mutane sannan akwai magana da ake jingina ta ga al-Hasan al-Basri imam tabi'in rahimahullahu ta'ala wanda Abdullahi bin ah, abdullahi ya kawo shi a cikin zawa'idu zuhudi abdullahi bin ahmad yaron al-imam ahmad bin hanbal ya dauko maganar al-hasan al-basri ya sanya a cikin zawa'idu zuhudi shafi na 281 bi isnadin da'ifin yake cewa la تظهر شماتك بأخيك فيعافيه الله ويبتليك kada ka nuna farin ciki saboda wata musiba ta samu dan uwanka idan musiba ko wata fitina ko wani bala'i ya samu wani dan uwanka to kar ka nuna farin ciki idan ka nuna farin ciki fa yu'atihi Allahu Allah zai warkar da wancan wa yartani ka ya dauko musibar ya dawo da ita kanka wannan maganar magana ce ta Al-Hasan al-Basri wanda aka kawo ta amma maganar ita kanta baka zo da islami mai inganci ba ta zo ne da ba da'ifin akwai ma hadisin da ake kawo su ana wannan riwayar ana rafinsa ana jingina shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin wasila bin asqa cikin sahabban annabi Muhammad riwaya ta al-Imam Tirmidhi kitabu zuhdi hadisi na 1506 da da. kuma al-Imam Tabarani cikin littafin sa al-Awsat hadisi na tara. amma al-Imam Tirmidhi shi kansa ya nuna cewa wannan hadisin bai inganta ba yake cewa haza hadisin hasanun garibun hadisi ne mai kyau ma'anarsa amma kuma baƙo ne ta lafazinsa kuma isnadin shi bai inganta ba don haka yasa ibn jauzi ya sanya hadisin a cikin hadisai da basu inganta ba haka ma albani Allah ya masa rahama cikin da'iful jami'is sabir hadisi da 6245 akwai bambanci tsakanin nasiha wa ta'ayir da kushewa mutane wanda ke son yayi nasiha wadda ta dace da sunnar manzon Allah sai ya kiyaye abubuwa kamar haka na farko nasiha da zai gabatar in ya ga dan uwansa yana aikata wani kuskure kamar yadda bayanin ya gabata ya gabatar da nasiha nan gare shi a boye kan ya yi masa nasiha cikin jama'a in dai kana son ka samu lada akan wannan nasiha da za ka yi saboda wani mutum ne ya aikata wani abu idan dai abu ne wanda jama'a suke aikatawa babu ne idan ka gabatar da nasiha a cikin jama'a nan ma kuma karka ayyana su kuma karka kushe musu amma idan mutum ne ya aikata wani laifi ko ya yana aikata wani zunubi kana son ka samu lada akan nasiha gare shi to ka yi ta a goye ah, har ma ibn rajab cikin wannan littafin yake cewa النصيحة تكون في السر والتعاير يكون في العلم نصيحة أنا زما أبو sannan wa mutum da cin mutuncinsa shi ake yin sa a fili ka ga mutum cikin abokansa ka kama aiban tashi game da wani laifin da yake aikatawa wannan kuskure ne ba nasiha take masa ba shi da ibnu rajab ya dauko maganar wani malami cikin magabata da ake kiransa al-fubayl ibn iyad Allah ya ji kansa yana cewa min alamatin nasu فالنص يقترن به الستر ita nasiha tana tafiya ne da sirrantawa ana suturta auren musulmi wa ta'ayiru yaktari bihi al-i'lan a wa mutum ku shi ake fitowa a yi a fili amma nasiha ita a boye ake yin ta don haka wanda ke son ya samu lada akan sa saboda wani mutum yana aikata wani kuskure to ya gabatar da nasihar nan a daga shi sai wannan mutum sai kuma Allah na biyu wanda zai yi nasihar nan ya kasance mutum ne musulmi da yana da sharaɗi yana daga cikin sharuɗa na gabatar da nasiha ya zama kan musulmi ke yin sa ga dan uwa musulmi mutumin da ya zama yana da imani in ya tashi yin nasiha to yakan yi shi ne da nufin ya samu ladan Allah tabaraka wa ta'ala wanda ba su da imani eh, ta yiwu a ce kafiri ko kuma fajiri ɗayan biyu fajiri in ya tashi gabatar da nasiha to baya gabatar da nasiha nan saboda ya suturta wancan mutumin da ke aikata laifi yana yin ne saboda ya fallace shi don ya tona asirinsa ah, shi da irin rajab ya yake kawo wannan yake cewa kamata ya a ce ga wanda ya tashi gabatar da nasiha ya yi shi a ɓoye na biyu ya sanya imani a gabansa lokacin da zai yi nasiha ya kawo imani a gabansa ya tabbatar wannan aiki ne mai girma aiki na annabawan Allah ba zai yi saboda haka yanzu zai gabatar da nasiha na akan irin wacce siffa wacce shari'a ta nuna don haka yasa kake samu a tarihin annabi nuhu annabi nuhu alaihi salam ya bi matakan nasiha ɗaya bayan ɗaya ya gabatar da nasiha ga mutane cikin dare ya yi musu a ɓoye ya yi musu a bayyane kaga wannan yake gwada maka cewa ita nasiha haka nan ta gada kuma haka nan ya kamata in mutum zai yi ta yayi duk sa'ilin da za ka yi nasiha ka kawo imani a gabanka amma idan za ka fallashi mutum cikin jama'a to wannan ba nasiha take ba ana cewar al'isha'a yaɗa fajirci mutum ne ya yi aikin laifi sai ka tona asirinsa cikin jama'a wani fada abin da ya aikata a wannan shine abin da Allah ke cewa innal ladina yuhibbuna an tasi al fahishatu fil ladina amanu lakum azabun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun waɗanda suke son alfasha ta yaɗu cikin masu imani suke fitowa su ce ai wane ya aikata abin kunya su kunshe masa cikin jama'a Allah madaukaki ce cewa suna da azaba tun daga duniya kafin aje lahira ashe duk mutumin da zai tona asirin mutane da sunan yana wa'azi wannan mutumin kafin ya bar duniya sai Allah ya kashi Allah shi kare don haka yasa al-Imam Tirmidhi yake cewa wancan hadisi hadisin da ake cewa in ka kushe ma dan uwanka akan wani aiki da ya aikata to kafin ka mutu sai ka yi irinsa hadisin bai inganta ba lafazinsa amma ma'anarsa ta inganta me yasa ma yace ma'anarsa ta inganta saboda wannan aya wannan aya ta suratul nur innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu waɗanda suke son alfasha ta yaɗu cikin masu imani lahum azabun aliyyun fid dunya wal akhirah suna da azaba mai raɗaɗi tun daga duniya zuwa lahira kaga kenan Allah zai kunyata su a nan duniya kafin ma a je lahira wanda duk yake sha'awar ya tona asirin wani to Allah ko zai tona nashi kafin ya mutu Allah shi kare mu sai sa ibnu hajar yace bi annal fajira la garaba lahu fi zawadil mafasi fajiri manufarsa ba wai ya kawar da barna bane manufarsa ya ƙara rurin ta barna don haka yasa malamai suna gabatar da nasiha ba su faɗin munin aikin da mutane suka yi sai dai a yi misali amma ba a cewa cikin daren jiya ai na ga wani yana kaza wannan ba nasiha ba ce kamar so kake wannan alfasha ta yaɗu cikin al'umma ita alfasha in ta bayyana ɓoye ake ba a bayyana ta sai dai a ɗauko wannan babu a gabatar da nasiha ga mutane a kai amma ba a ɗauko ita alfashan a fito da ita cikin al'umma Allah shi samu gani sannan na uku garabin nasihin eh, al-islah wa garabin mu'ayyar al-ifsad eh, ibnu rajab yake cewa manufar mutumin da ke nasiha ita ce gyara wanda zai yi gyara kuwa to dole zai keɓe da mai laifin waje guda mai masa nasiha amma mutumin da ke kushe mutane ba manufarsa ba ce gyara manufarsa ita ce barna don haka tun daga zuciyarsa bai gyara zuciyarsa ba ba a samu ikhlasi ba Bari har aikin nasa ya tasiri annasu yu'addi haqqan wajiban alaihi li akhihi al-muslim mu'min mutumin da ke nasiha yana gabatar da wani hakki ne wanda ke zama wajibi a kansa game da dan uwansa mumin ya ga yana aikata wani kuskure fa huwa ma'zurun ala mislihi li akhihi don haka nasiha da yake ma dan uwansa ana ba shi lada akai amma wanda ke kushe ma dan uwansa fa huwa muhtaqin li huquqi ibadillah shi wannan yana keta hakkokin bayan Allah ne yana bata ayyukan nasu kuma yana cin mutuncin su ah, shi yasa in ka ɗauki tarihin annabawa zaka ga suna cewa in uridu illa al-islah mastata'tu in uridu illa al-islah mastata'tu babu abin da nake nufi face in gyara <clears throat> gwargwadon iyawana manufata ita ce in yi gyara gwargwadon iyawana wa ma tawfiqi illa billah <clears throat> yace kuma dacewa ta ba ta zama face ga Allah tabaraka wa ta'ala alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa ilaihi kuma gare shi nake mai da al'amura a surata hudu aya ta 88 <clears throat> don haka annabi shu'abu yake cewa a cikin alqur'ani kaga Allah ya bamu ne saboda ya zan ishara gare mu yadda za mu gabatar da nasiha ya zama to manufar mu ita ce gyara din ba wai za ka yi nasiha na ga mutum saboda ka samu yardarsa ba ko saboda ka nuna gazawarsa kamar ka ace kana aikata kaza la duk dan adam tare ba abin mamaki bane don an samu yana kuskure amma manufarka ita ce gyara in uridu illa al-islah mastata'tu kamar misalin maganar annabi nuhu alaihi salam yanda ta zo cikin surat hudu aya ta 34 yake cewa wala yanfa'ukum nusi in aradtu an ansaha lakum nasiha ta ba za ta amfane ku ba in na yi nufin ma muku nasiha idan dai dama can Allah bai rubuta ku su bane a ah, su kaga ita nasiha tana buƙatar al'irada al'irada ita ce niyya akwai buƙatar ka kyautata niyyar ka kafin ka gabatar da ita bayyanwa ka gabatar da nasiha alhali zuciyarka bata gyaru ba in zuciyarka bata gyaru ba ka samu lada a wajen Allah don haka abu na farko shine ka gyara zuciyarka in ka gyara zuciyarka to sai a daɗe kana gabatar da nasiha baka fasa ba kamar yadda annabi Nuhu aka samu ya kusan shekara dubu yana nasiha ga al'ummarsa a daman nusha lahum Allah ya ba mu labarin sai ce ya daɗe yana gabatar da nasiha gare su sirran wa jaharan lailan wa nahara me yasa saboda fatan ya zaman to muwafakarsa ya samu dacewa da rahamar Allah tabaraka wa ta'ala yana kama da yadda Allah madaukaki yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa bima rahmatin min Allah linta in ba domin rahamar Allah da ya maka wanda kake mutu ba linta lahu Allah ya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahama ya dora shi akan wasu halayya na kirki saboda haka manzon Allah mai hakuri ne ya daɗe yana gabatar da nasiha ga 'yan uwa an kashe babbansa wanda ya kashe babban nashi ya taho ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah manzon Allah ya ce Allah ya karbi musuluncin ka kike kuma ya musulunta manzon Allah bai rike mutum a zuciya saboda ya samu wata cutarwa a dalilin nasiha gare shi me Allah ya ce wala kunta fadwan galibal qalbi da a ce ka kasance mai kaushin hali mai taurin zuciya dan faddu min haulika da duk wani sun baka amma Allah madaukakin ki cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda wannan rahama da Allah ya maka ya maka kyautan hali na kwarai sai zamanto in ka yi da'awa mutane na amsawa saboda wannan hali ka gyara zuciyarka kuma kana kan halayya na kirki saboda haka da'awarka take ta albarka na biyar ibn rajab yake cewa annasuhu yaslu min hadd nafsi fil galib wa amma al-mu'ayyir fa ghayru khalin min hadd dhalika mutumin da ke gabatar da nasiha da'iman ana samu yana ƙoƙarin cire son duniya daga nasiharsa domin wannan ita ce sifar annabawa da zaran mai nasiha ya shigar da bukatarsa cikin nasiha to nasiharsa ta baki Allah shi kare da zaran mai nasiha ya shigar da bukatarsa cikin nasiha to fa aikinsa ya baki domin duka annabawan Allah babu wanda ke wa'azi ya ce ina bukatar koyin kaza in uridu illa islaha mastata'tu manufata gyara halin jama'a ku iya gwargwadon iyawana wa ma tawfiqi illa billah dacewa ta bata zama face ga Allah sannan dukkan wani abu kamar tawakkali na rayuwa yi tawakkaltu ga Allah na dogara ko Allah shi na dogara gare shi sannan ko da ina da wata bukata wa ilaihi ulihu ina miƙa bukatun nan ne ga Allah ba gare ku ba to da zaran an samu uslubin mai nasiha ya saba ma uslubin annabawan Allah to wannan nasiha ta ta baci saboda haka ba shi da lada a ta a ranar tashin kiyama Allah shi kare mu don haka yasa ita uh, nasiha malamai suke cewa tana da sharuɗa matsala ta hudu kenan a ta na farko sharaɗinta na farko ya zama to musulmi ke yin ta saboda shi kafiri mai nasiha laisa alal muslimi yushab zinni kamar yadda kafiri ba sharaɗi bane ya ba nasiha haka nan kai kuma ba sharaɗi bane ya zama to in zaka yi nasiha ka yi ta ga kafiri nasiha tana wajaba ne akan musulmi yayi ta ga dan uwa musulmi ba wai akan kafiri ba wannan ita ce maganar al-Imam Ahmad bin Hanbal wanda Ibn Rajab ya kawo ta cikin Jami'ul Ulum sun kafa hujja da maganar Jarir bin Abdullah cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin da al-Imam Bukhari ya kawo hadisi na 55 jarir bin abdullah yake cewa ba ya aku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wal muslim kullu muslim nayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a zan tsayi da sallah zan ba da zakka kuma zan gabatar da nasiha ga kowane musulmi nayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka wannan ita ce hujja da ta sa al Ahmad bin Hanbal yake cewa don haka ake ba a yin nasiha ga kafiri sannan kuma kafiri bai nasiha da musulmi nasiha ta takaita ne tsakanin musulmi da musulmi hakki ne na musulmi akan dan uwansa musulmi ya masa nasiha amma ban da kafiri ibn eh, rajab eh, fathul bari ibn hajar kai cikin fathul bari mujallal na farko shafi 140 yake cewa wannan magana ta al-imam ahmad bin hanbal cewa nasiha ta takaita ga musulmi ban da kafiri أن التقييد بالإسلام للأغلب نعم مثل الجاي ana yin ta ne ga musulmi. حيث قال والتقييد بالمسلم للأغلب وإلا فالنصح للكافر معتبر نصيحة إن أكيد كافري الله ينا لأكري بإنك بمعنى ذاك سامنا لا أكنت wata irin nasiha ake yi da kafiri bi an da alil islam da aka kira kafiri zuwa ga musulunci ai nasiha ake masa shi ma nasihar da za a yi mar tana ɗaukan wannan uslubi na nasiha da ake wa musulmi kamar yadda ake buƙatar ka keɓe da kafiri haka kai haka nan ake buƙatar ka keɓe da kafiri inda hali daga kai sai shi ka gabatar da nasiha tsakaninka da Allah ka nuna masa addinin musulunci ta wannan hanya babu mamaki Allah zai sa masa shari'a wa yasharu alaihi bisawab kadi wa fatul bayan dan haka hatta kafiri idan aka yi mai nasiha ana samun lada amma ba wajibi bane yana wajaba ne akan musulmi yayin dan uwansa musulmi nasiha na biyu malamai suke cewa sharadin nasiha a samu balaga don haka yaro karami ba a yi mai nasiha sai dai tsawatarwa ta tarbiyya kawai li'an al-bulu manatu taklif sai an balaga ake cewa mutum ya zama mukallaf wa man lam yakun baligan fa laysa alayhi taklifun wanda duk bai balaga ba Allah bai dora masa wani aiki ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rufi al-qalamu an salasatin an dauki alkalami da ake rubuta lada ko zunubi akan mutane guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace as Haka hatta yahtalim an ɗauki alƙalami ba a rubuta ma yaro lada zunubi sai ya balaga wannan magana tana bukatar sharha mai yawa amma abin da dai malamai suke fahimta akan shi ne haddi na at yana farawa ne daga balaga saboda haka ita nasiha ba ta zama wajibi akan yaro sai dai kawai in an yi ta a matsayin tarbiyya Allah su samu gani wannan hadisin yana cikin sahihu sunan ibn majah hadisi na sittin. sannan sharadi na uku shine al-aqlu hankali fala budda an yakuna aqilain mai nasiha ya zama mai hankali wanda ake wa nasiha ya zama mai hankali ba ka tafiya asibitin mahaukata ka ce ka tafi wa'azi ga waɗannan tababbu لأن العقل مناط التكليف annabi sallallahu alaihi wasallam yace an ɗauki alƙalami ga mutane uku amma laisa bi aqilin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sabiyu hatta yahtalim wa majnuni hatta an ɗauki alƙalami ga mahaukaci sai ranar da ya warke don haka mahaukaci duk abin da ya aikata ba a cewa ya laifi ba a rubuta masa laifi ba a kuma rubuta masa lada a wajen Allah ta tabaraka wata ala. aikinsa ya tsaya sai lokacin da ya warke don haka nasiha ba ta tabbata gare shi ah, don haka malamai suke cewa sharaɗi na farko ya zama musulunci ah, babu laifi don an gabatar da nasiha da kafiri amma inda ke zama wajibi shi ne musulmi ya maɗan uwarsa musulmi nasiha na biyu shi ne haddi na balaga yaro karami ba wajibi ba ne a mai nasiha sannan na uku ya zama to mutum yana da hankali don taɓaɓɓe shi ma an ɗauki alƙalami gare shi nasiha ba ta wani tasiri gare shi sannan malamai suke cewa nasiha ta da za ka yi ma uwa ya zama to yana ƙarƙashin da'irar shari'a ka kira mutum za ka gabatar da wata nasiha gare shi to shin abin da za ka yi mar gargaɗi a kai ɗin nan shari'a ta ce yana da kyau ko bayi da kyau ko kuwa ganin ka ne in kai ne kake ganin bayi da kyau to ba daidai bane ka kira shi sai fa idan shari'a ta ce wannan abin yana da kyau shi wannan mutum ya zama bai aikatawa to sai ka kira shi kai mai nasiha Allah ya samu dadi kuma ya to abin da zaka hana mutum ittifaqan malaman sunna sun ce wannan abin shari'a ta ce ba shi da kyau sannan ka kira mutum ka hana shi ko kuwa abin da zaka yi wa mutum nasiha ya aikata sai an samu ittifaqi tsakanin malaman sunna cewa wannan abin yana da kyau amma idan aka samu sabani wani malami yana cewa wannan abin mustahabi wani yana cewa a wannan abin sunna ne to bai kamata ka kira mutum ka yi masa nasiha dan bai aikatawa ba tunda an samu sabani tsakanin malaman sunna akai wannan maganar magana ce ta malaman farko kamar Sufyan al-Thawri wanda Abu Nu'aym ya dauko magana cikin Hilyatul Awliya mujallal na shida shafi 368 Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala yake cewa idza ra'aita ar-rajula ya'malu al-ilma alladhi ikhtalifa fihi idan ka ga wani mutum yana aikata wani aiki wannan aikin an samu sabani tsakanin malamai akan shin wannan abin mustahabi ne ko kuwa sunna wa anta tara gairahu shi mutumin yana ɗaukan wannan abin mustahabi kai kuwa kana ganin wannan abin sunna ne fala tanhahu yace kar ka hana shi aikata abin yake saboda akwai waɗanda suke da irin wannan fahimta haka nan al-imam ahmad bin hanbal yake cewa la yanbaghi lil an yahmila nasu ala maqadin wala yushaddid alaihim bai kamata malami ya ɗora mutane dole sai sun bi fahimtarsa ba bai kamata malami ya tsananta ga mutane ba al'imamu ahmad bin hanbal ga yana cikin al'ada da shar'iyya mujallar da farko shafi ɗari tamanin da shida misali kai kana ganin ya kamata a ce musulmi ya dinga jilfatul istiraha saboda sunna manzon Allah ce sai zama akwai wani dan uwa wanda shi kuma yana ganin jinsatar istiraha din nan ba sunna ce to anan bai kamata ka tsananta wa mutumin da baya jinsatar istiraha ba tunda yana kan fahimtar wani malin ba da gangan yake a nesa ba da za ka tambaye shi hujja ne ce a wani littafi ya gani ba a yi shi yasa bai to kai kuwa ka samu hujjoji masu karfi akan yin abin sunna ce ta annabi Muhammad don haka kai ne kana yi to na'am yana da kyau ka yi nasiha gare shi tunda Allah ya nuna maka sunna ce fahimta ka tafi tashi yana da kyau ka nuna masa cewa wannan fahimta ita ce mafi kyau amma kuma kar ka kushe dan bai aikata ba domin yana kan fahimtar wani malami cikin magabata Allah shi samu gani haka sufiyanu sauri yake faɗa kuma yana cewa maqtili fatihi abin da duk ya malamai sun yi sabanin fahimta akai fala anha ahadan min ikhwani an ya'khudha bihi ba na hana wani cikin yan uwana in ce kada ya ɗauki wata fahimta wacce ta sabatawa domin babu mamaki idan ka tsananta ka ce kada a yi irin wannan abin ya zama kai ɗin ne kake kan kuskure sai ta yi fahimtar ka ɗin ba ta kan hanya wancan fahimtar su ce take kan hanya don haka yasa malamai suke cewa ba a tsanantawa cikin matsaloli da aka samu sabanin fahimta na fikhu tsakanin malaman sunna ina ganin yana da kyau mu dakata cikin matsaloli guda hudu din nan idan Allah ta tabaraka ta'ala ya kai mu wani mako sai mu tashi kan matsala ta biyar Allah ka sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah shi gafarta mana kuskure da ya Ko akwai tambayoyi wanda ke cewa assalamu alaikum yaya za a yi nasiha akan aqidojin bid'a wanda ake batar da mutane da su to waɗannan matakai na nasiha da muke gabatarwa su ne ya kamata a ɗauka da'iman idan za a gabatar da nasiha kuma yanzu muka fara bayanin matakai na nasiha din kamar yadda muke faɗa ita nasiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna girmanta yake cewa ita kanta ita ce addini har ma malamai sun rubuta ta a kai a shi kaga ilimi ne mai zaman kansa wanda zai ya a ce an karantar da mutane yadda ake yin nasiha din nan a takaitaccen lokaci abu ne mai wahalar gaske illa dai a nuna wa mutane muhimman abubuwa da ya kamata su kiyaye lokacin gabatar da nasiha idan ya suna bukatar su samu lada akan wannan aiki da suke yi don haka malami da yake cewa ya za a yi wajen nasiha game da aƙidojin bid'a ya za a yi a gabatar da nasiha game da aƙidojin bid'a ba ma aƙidojin bid'a ba ita nasiha guda ɗaya ce duk abin da mutum yake aikatawa mara kyau in za ka yi masa gargaɗi nasiha ce nasiha nan tana nan iri-iri tana da matakai da dama ah, kuma insha Allah cikin waɗannan matakai da muke karantawa a yanzu ba za ka bi sannu hankali ko ko littafin da muke faɗan sunayensu kasancewar ba za mu iya ƙarƙare maganganun gaba ɗaya ba da za ka samu waɗannan littafai za ka ga matakai na nasiha da ya kamata a ɗauka lokacin da za a hana mutane aikata wani abu in ma bid'a ce ko kuma shirka amma a takaice idan bid'a ta kasance ta bayyana wato aikin da ya bayyana a bayyana ake nasiharsa aikin da ya buya a boye ake nasiharsa wannan yana cikin matakai na nasiha wanda insha Allah za mu yi bayani akai nan gaba me ake nufi da wannan idan ya kasance jama'a sun saba da wata ɗabi'a ta shahara cikin jama'a wannan ɗabi'a ba ta da kyau kaga ba ma'anar ka ware mutum ɗaya gefe ka ce wannan abin ba kyau ba ma'ana tunda abin jama'a da dama sun santa kuma ba kyau saboda ka sai ka yi nasiha akan wannan abin amma idan za ka ayyana sunan mutum to nan ne inda nasiha take canza ma'ana wanda akwai buƙatar ya to ka keɓe da shi tunda musamman a kansa za ka yi nasiha sai ka kefe da shi ka kira shi ka cewa da kaza da kaza din nan ba su da kyau amma in za ka yi magana ne akan bid'a ita kanta wanda jama'a suke aikata wannan ba buƙatar kuma a kebe da mutum sai a bayyana ta cikin jama'a a bayyana illolinta ba tare da an kama sunan wani ba Allah ya sa mun gane ina son ya ba ni salo domin na yi wa wani bawan Allah nasiha game da sallah to in ba shi salo yadda zai mai nasiha kenan Allah da iko domin ya daina sallah kwata-kwata ya ya zan kullo masa ta yadda zai kwadaitu ya fara sallah ta insha Allah ka zo mako na gaba sai eh, za ji kuma karin bayani akan nasiha eh, yana daga cikin abin da malamai suke faɗa ita nasiha tana buƙatar ilimi a wannan bashi da ilimi wato nasiha ta kan yi illa wannan kuma da larabci ya rubuta ya mu'allim hal yajuzu ta'al ta'allum nisa fil masjid yajuzu Allah wa billahi tawfiq shin daidai ne a karanta da mata a masallaci daidai ne ko a'a ban san alaƙar wannan tambaya da karatun da muke ba ah, ala kulli halin mas'ala ta mace ta shiga masallaci matsala ce da an yi muhawara a kai musamman mata masu al'ada haila amma fahimtar da tafi inganta ita ce mace don tana al'ada bai hana ta shiga masallaci wannan ita ce fahimta na mace halal ne ta shiga masallaci kuma ko da tana al'ada wannan hadisin shi ma wato ya zama alhassurul ibafi addu'a'u huwa ibada insha Allah haka ne tambaya na shi ne game da tarihin annabawa da aka yi a fili har ake nuna su shin ba laifi game da wannan nuna annabawa da ake a ciki ina ga wancan mako ma an yi wannan tambaya kuma na ce fim na annabin Allah da sahabbansa eh, da sahabbansa da mala'ikun Allah duka haramun ne babu shakka text messages da 'yan uwa musulmai suke aikawa na addini nasiha suna nuna musu cewa su masu aika wa waɗansu mutane daban za su sami buɗin rayuwa da sauran makamantansu yaya matsayin haka a musulunci wannan abin da suke yi shirme ne da farko dai wanda ya tura text message da nufin ya samu buɗi a rayuwarsa ne ya saka baci kamata ya ce ya gabatar da ibadar nan domin Allah ya tura text message saboda ya samu buɗi kaga iyakar ladan su kenan ko innamal a'malu bin niyyat ah, sannan kuma kuskure ne ka rubuta message ka tura wa mutum ka ce dole ne shi ma ya aika ma wani domin yana faruwa har ma a yi maka gargaɗi baka aika ba wata musiba za ta same ka saboda ka dole sai ka ciwo bashi ka sai credit ka sa ma waya ka ka dinga tura mutane saboda kar musiba ta same ka wannan shirme ne idan an tura maka irin wannan message ka share shi bai da asali ina neman alfarma a taimaka min da addu'a da zan dinga yi domin yayewar matsaloli suka dame ni ibn hakika ne ba na karantar da addu'o'i kamata ya yi mutum ya samu littattafai na addu'a din ya je gaban malami sai dai in ce ka addu'a Allah shi yayi mana da mu ga da ina kuma ƙara neman alfarma da a yi min addu'a domin yayewar matsaloli kira yaya za a yi ok wannan na fara ko ina jin shi kenan misalatu da Annabi sallallahu alaihi wasallam Eh, kalmarsa kalma ce ta fasikanci ya yi nufi saboda musulmi ba a daidaita shi da kafiri haramun ne amma faɗin haka bai sa ya fita musulunci da in taimaka maka gwamnati in taimaka maka ji bai sa ya fita musulunci ba kuma dai bai ga darajar musulmi ba domin da ya ga darajar musulunci a cikin wannan kalma ba don haka ya yi nufi ƙwarai kuskure bai yi izini da addini da Allah su sa ka gane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 munafiquna yukhadi'una Allah munafikai suna yaudaran Allah Allah ta saba mu cikin su wa huwa khadi'uhum Allah zai mai da yaudaran nan a su, wa idza qamu ila salati in sun tsaya sallah qamu kusala suna tsayuwa da nauyin jiki da kasala ira'una nasu sallar ma suna yin ta ne don mutane su gani wala yankuruna Allah illa qalila ba su tuna Allah face lokaci kaɗan suratul nisa'i aya ta 142 malamai sun ce yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa magana dai haka nan take imani yana ƙaruwa a lokacin da ka ƙara aiki sannan imani yana raguwa lokacin da ka rage aiki eh, yanzu da ba ka iya lafiya filu na Allah suna dai ba farilla ba ce amma idan da can imanin naka ya haura sama to yanzu da ka bar lafiya ka ya dawo ƙasa domin duka ilin da kake aiki karuwa yake in kuwa ka rage sai shi ma ya ragu da can ka tsaye da sunna an ganka da gemun yanzu ka shari to imanin ya ragu da can ana ganin ka wurin wa'azi yanzu ba ka zuwa da can ba jin kiɗa yanzu har motarka kafuffuka ne na kiɗe-kiɗe ire-ire da yawa to bisa ilin da mutum yake raguwa ta wajen ƙoƙarinsa gane da ayyuka na ibada imanin nasa fara zuwa yake bari akan samu waɗanda suke da dukiya sun kasa tafiya su yi aikin haji wannan alama ce da take nuna cewa imanin su yana da rauni ana samun mutumin da bayi kokarin zuwa sallar jam'i bari ma a same shi a sahun farko ga hadisin manzon Allah yana cikin sahihu tarbi hadisi na goma. la yazalu qaumun yata'akhkharuna an safil awwal hatta yakhluqahum Allah nar wasu mutane ba za su gushe ba ba sa ƙoƙarin zuwa sahun farko a kullum kekere suke su koma sahu na ƙarshe mazan allah ke cewa waɗannan ba su gudun allah ya basu cikin wuta kaga dai tsayuwa a sahun ai ba tilas ba ne amma yau da gobe idan ka saba jinkirin zuwa jam'i to yau da gobe sai an waye gari ba a samun kama a masallacin baki daya shi kuwa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin alqur'ani ce mana yayi wasari'u ila magfiratin min ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الله مدوكي يتي سارئوا إلى مغفرة سارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض حسن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء Allah ya ce sabiku ila magfiratun ku dinga rige-rige ku dinga tsere-tsere wajen neman gafaran Allah duk abin da za a samu rahamar Allah wajen aikata shi kar a tarar da kai a baya in ji Allah madaukaki